da takwas wanda shek sali Fauzan Fauzan ya ɗauki wannan matsala ta farko yana mana shimfida a kanta ko da yake kafin ya zo matsalan ta farko ya fara mana sharhi ne game da abinda Sheik Abdulhab yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi baran-baran da 'yan jahiliya ahalul kitabi da umiyin to yi mana bayanin suwaye ahalul kitabi a wancan mako mun yi nazarin suwaye ahalul kitabi aka ce su ne yahudu da nasara an ce alul kitabi ne saboda ana jingina su ga annabi Musa da annabi Isa a yanzu sun canza mu littafan suna akwai al'ahadu al-qadim aw al-asfar al-qadima wato tsohon alkawari old testament wanda ake cewa da littafin annabi Musa sannan littafin annabi Isa suna ce mishi al-ahadu al-jadid wato new testament su waɗannan littafai asalinsu manyan littafai ne na annabawa guda biyu an ce musu kuma ahlul kitabi ne saboda suna da littafi sai mas'ala ta biyu wa ammal ummiyuna manzo Allah yayi baran-baran da ahlul kitabi to yayi baran-baran kuma da ummiyuna suwaye ummiyuna fal muradu bihim al-arab abinda ake nufi da ummiyuna sune al-arab larabawa alladhina la yadinuna taini, wanda ba sa addinantuwa da waɗancan addinan guda biyu ba sa ba sa bin masu yahudu ba sa bin nasara mu bil ummiyina an ce musu ummiyai jam'u ummi jam'i ne na ummi nisbatun ila um wato jingina mutum zuwa ga al'ummu uwa saboda uwa wato matsayi na uwa babban matsayi wal ummi huwa allazi la yaqra'u wa la yaktubu da aka ce manzo Allah yayi baran-baran da ummiyai to su waɗannan ummiyan su ne wanda ba sa karatu ba sa rubutu kuma shikenan sun tunta waɗancan ko suna karatu suna rubutu amma manzo Allah yayi baran-baran da su waɗannan ba sa karatu ba sa rubutu wani bawan Allah ya ga wani ɗalibi ya yi biji-biji ce kai karatun nan ya dame ne ce kai ka damu da shi ne wa yana je kwada gobe na samu kuɗi na cin wara Allah ya taimaka fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna ci su din nan ba sa karatu kuma ba sa rubutu fil ghaliba a mafi fil ghalib a mafi yawa walaysa indahum kitabun qabla nuzulil qur'an su ummiyai waɗanda ake jingina wa larabawa wannan wato kafin alqur'ani ba su da littafi falizalika sumu bil ummiyina shi yasa ake ce musu ummiyai ba su da wani littafi me ya shaidan ba su da wani littafi kama ƙalata ta'ala kama yadda Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ɗaya ke shine wanda ya saukar ko ya aiko fil ummiyina ga ummiyai rasulan wani dan sako minhum daga cikin su ya aiko musu dan sako daga cikin su kaga Allah da kanshi ce su ummiyai ne ana jingina zuwa ga ummu wa kama qala ta'ala kama yanda Allah ya ce ne wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ba mu ba su wasu littafai ba wanda suke koyan karatu wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma ba mu aiko wani mai gargadi a cikin su ba kafin kai wannan ya nuna larabawa ba su samu wani littafi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ba su samu wani manzo ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu wa'azi wa qala ta'ala wani wurin Allah kuma ya ce litunzira qauman mun aiko ka ne don kai ma wasu mutane gargadi ma unzira A ba ba su ba iyayensu ma dama can bai musu wa'azi ba ka gari rigima sabuwa wato wasu mutane ne za su samu sai da tayi to su ba wai su ba ma su ho sun gaji sawai ma unzira ba iyayensu ma dama can bai musu wa'azi kaga yana daga cikin abin da aikin dawa ke cewa ka san ɗabi'an wurin wa za ka manzala da za a ke shi sai a ga mai wurin wanda za shi wasu mutane ne za ka yi musu wa'azi ba su ba iyayensu ma bai musu karatu ba ka ga ai da rigima da wasali a nan wurin fahim gafilun Allah ya ce a rabke suke a rabkane a watsa suke a wargaje haka suka gada iyaye da kakanni kuma kai yanzu ana so ka shirye da su su farfado su zama mutane ga wannan ai sai an samu taimako daga Allah in ba haka ba mutum ya tsallake ka danga ruga guje to wanda ma aka yi musu kana musu bayani ka rasa yadda za a yi su gane ballantana fa hadha ma'anal ummiyin wannan shine ma'anan ummiyi wanda ba ai komai da komai ba ai komai da kowa ba haka na yake zama wa wasafa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi a wata ayan kuma Allah ya siffanta manzon Allah ya ce shi daga cikin um, eh, shi ummi ne daraja ne amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi ba ka ce mai ummi kaskanci ne qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi wanda suke bin wannan annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil wanda suka sami shi sunan wannan annabin a taura da injila shi wannan annabin me yake yi ya murhum bin ma'ruf wa yanhahum anil munkar yana umurtan su da aikin alheri yana hana su daga mummunan aiki yana koyar da su karatu iyayen su ba koyar da su karatu ai kaga wannan mutum da shi duka ta ko ina kenan sai da ta yi fa kaunuhu ummiyan la yaqra wa la yaktubu kasancewa manzon Allah ummi baya karatu baya rubutu waja'a bi hadha alkitab alazim yazo da wannan littafi mai girma dalilun ala suriki risalatihi dalili ne akan gaskiyar sakon shi wa fi zalika mu'jizatu lahu kuma wannan mu'jiza ce gare shi saboda haka fal arab ummiyuna karanta malam والمراد بهم العرب الذين لا يؤمنون wurin Allah